kamar yadda bayanai ke nunawa wasu ne da ke dauke da bindigogi suka yi kwanton bauna a kan hanyar ukari zuwa ibi wanda a nan take suka bude wa matafiyan da ke cikin motoci wuta lamarin ma da ya ja asarar rayuka wanda kawo yanzu ma ba a gano waɗanda suka yi harin ba ko da yake harin ya yi kama da waɗanda ake kaiwa tsakanin kabilun da ke yankin yanzu yau akwai abun bakin ciki da ya faru akwai wani direba mai suna alhaji dallaji Salari Bagauda ya taso ya yi lodin fasinja zai tafi Jalingo. Akwai mata da kananan yara a ciki dukkan su an harbe su mutum ɗaya ne ko biyu suka tere da ransu aka su hibbi. Amma duk sauran an harbe su. A ina aka harbe su? A nan in ka taso daga ibi za ka shiga Wukari. Suwa suka harbe su? Idan Bahaushe ina tafiya a hanyar Wukari aka harbe shi an san wanda suka harbe shi cikin kwanakin nan an sha samun irin waɗannan hare-hare lamarin ma da ke karata da hankulan al'ummar yankin Alhaji Abdullahi A. Ibrahim ɗan masanin garin ibi na ma cikin waɗanda suka rasa 'yan uwa a kwanton baunan da aka yi ya ko buƙaci gwamnatin tare da ƙasar ne da ta kai musu ɗauki. nake Umar Farma a gwamnatin tarayya da na jiha a sa ta sa jami'an tsaro sojoji a hanyar nan ko da road block ko da kilomita takwas takwas a sa sojoji sosai da Allah hanyar nan kira ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha na Taraba sai mu saboda kan hanyar zama ba ba kasance ba ya bi kenan wannan ko na zuwa ne a ƙasa da aure ashirin da da hudu wasu mahara ma suka kai hari a ƙauyen Tirda a yankin Gasol wanda kamar yadda rundunar 'yan sandan jiha ta tabbatar fiye da mutum goma ne aka kashe aka kuma raunata wasu da dama ASP Joseph Kaji kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya yi ƙarin haske dangane da wannan harin da aka yi. Eh, mutum goma sha ɗaya ne suka rasu kuma mutane arba'in wanda suka samu raunuka. To bayan na gasa nan kuma can ma hanyar Imbi akwai wanda aka yi wa kwanton bauna wato ambush su kuma mutane nan kuka samu labarin an kashe. A mutum biye wanda na samu labari suka dalwanta. To kamar shugabanni na al'umma waɗannan ɓangarori da ke faɗa da juna su kuma wani kira kuka yi musu ko kuma wani gargaɗi kuke musu? Mu kullum kira muke musamman cikin wannan lokacin da ake ciki mutane su ba su ba mu haɗin kai in sun ga abin da ba daidai ba kira mu ba mu rahoto don mu ɗo mataki a kai. Yanzu haka dai wasu yankunan kudancin jihar Taraban na fa neman komawa kufayi sakamakon faɗace-faɗacen da ke aukuwa a yankin batun da wasu shugabanni irin su Alhaji Abubakar Bawa ke fa ganin bai dace ba. Za mu tabbatar da cewa dai al'umman Taraba sun haɗa kai. kabilun sun haɗa kai addinai daban-daban sun haɗa kai domin a taimakawa zaman lafiya domin idan ba haɗa kai ba shine yake kawo rashin zaman lafiya to mu dai za mu yi kokari mu haɗa kan jama'a ibrahim Abdullahi azizo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya